Sa tare da abokananku na kullum ni rake rimi da Fantastic Fanta Shamsu barka da yau da fatan kuna lafiya. Fanta Gora ta yaya kike? Alhamdulillah kiki ya ne yau da miki ka zo. Haka ne Gora a jihar agadis matasa na kokarin su cikin bin dokokin kariya wanda gwamnan jihar ya umarta tun shigowar cutar ta COVID-19 cikin jihar. Sai kuma tarihin Yasmina Muhammad matashiya mai fafutuka wajen gwagwarmaya kan kare hakkin yara. A ƙarshe Afro Basket 2021 nan a shafinmu motsa jikin namu. A nan ƙasar Nijar soja da ake kira paramilitar sun zama ɓangarorin da ke yaƙi da zaman kashe wando na matasa ta hanyar ɗaukan ma'aikata. haka nan ne gora satin da ya gabata ne mutum dubu goma da sha hudu masu garkuwa da zaman lafiya da kuma masu kula da ƙwararru na zaman lafiya na shekarar dubu biyu da goma sha takwas wanda aka ɗauka a duk faɗin. nan ne gora duk da haka ra'ayoyi sun rarrabe game da sha'awar 'yan matan ga wannan aikin. Cikin rahoton Zainab Abdu Saidu. Ni dai aikin soja bai taɓa birge ni. ni ba saboda a nan zuwa gaba abun zai mini wuya wajen kula da iyali na ba zan zama kowane lokaci tare da su ba kuma mijina ma ba zai gane ni ba muna shira dai ne mu samu digiri in mu sai mu yi jarabawa na polis aikin soje na birge ni sosai a jihar agades kuma ta wani bangaren na daban game da bayyanar wasu masu dauke da cutar coronavirus matasa suna kokari cikin wani aiki na karfafa matakan da gwamnatin nijar ta zartas a cikin yaki da yaduwar covid-19 wakilinmu a agades Anise Karim. Sanarwar halayen kamuwa da cutar coronavirus a cikin jihar Agadez ya sanya matasan cikin kokowa ga bazuwar cutar. Abdraman Kutata, shugaban majalisar matasan jihar Agadez, ya yi kira ga matasan ga kulawa da kuma mutunta matakan kariya. Matasa ya kamata su gane haduwa da suke yi a fada a wajen shan shisha yana iya yada cutar. Kina ya kamata a yi hattara domin kaucewa yaduwar cutar. Kira na shine matasa idan mu yi biyayya ga dukkan matakan da gwamnati ta ɗauka. Da tabbacin hadarin matasan sun ɗau alkawarin kaucewa wasu halayen yau da kullum domin kare kansu da kuma sawa bazuwar cutar birki. A gida muna yin fada muna ɗora shayi, amma yanzu na ga cewa kowa ya kamata ya zauna a gidansa. Ina tafiya bikin suna da aure, amma yanzu na dakatar lafiya tana gaban komai. Tunda aka samu ɓullar mutum na farko mai dauke da coronavirus a jihar Agadez abun ya girgiza kowa. Ni ko gaisuwa a bada hannu na dakatar. Assalamu alaikum ya isa. Assalamu alaikum sasifi. Canjin hali na gari da ke dauke da manufar kokowa gaba zuwa da kuma yaduwar cutar coronavirus a cikin rukunin matasan. Gora a garin Gaya jihar Doso sayar da mangoro ya zama a makonnin nan aikin farko na 'yan mata kuɗin da suke samu shi yake ba su damar biyan bukatunsu ga rahoton Fadal Alu. Bisa manyan titunan gaya ana haɗuwa da yawan 'yan mata ɗauke da tire a daidaice bisa kai cike da mangoro balkisa wata mai sai da mangoro. Mangoro shine abin da nake saidawa a yanzu. Duk abin da yake yayi in kwafto ne in kuma wasu iya itake ne shine muke talla. Yanzu wanga lokacin zahi mangoro shine abin da ake talla. Ni kuma tallan nan shi kaɗai nake yi domin in samu in biya bukatu Ga kamshi ga kuma zaki mangoro na ɗaya daga abincin da ake ci a gaya. Ni na saba da mangoro balle ma yarana. Farashinsa yana da sauki kuma ɗanɗanonsa yana da daɗi. Ko da wannan mangoron ana saida su da ƙaramin farashi, ‘yan matan masu saidawar na samun amfano. samu ina sayan kayan kwalliya su takalma hijabi kallabi ina ma dumka ma kaina anko ina kuma sayan abin da nake so in wata hanya ce kuma ga tallafawa gida ba sai kin yi jiran sarmayi ya baki ba. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu yi magana ne kan wata matasha mai fafutuka wajen kwato hakkin yara musamman ma hakkin iya mata. Haka ne Gora Maraini ya ce uwa da uba sunanta Yasmina Muhammad ta samu CFP danta a shekaru takwas, Bebe Center a shekaru goma sha biyu, Baccalaureate a shekaru goma sha shida. Yau ta zama muryar wanda ba su da karfi Ga tarihinta a rahoton Habibu Garba. A gidan marayu na Fraternité Notre Dame ne ta yi rayuwa shekarunta ashirin a duniya. duniya kuma ta mallaki diplomar lisansa a fannin tattalin furoje yayin da take ci gaba da neman ilimi a fannin kasuwanci a jami'ar ADU da ke Yamai. Yasmina Mohammed yau ita ce shugabar cibiyar tuntuɓa ta yara a Nijar kuma mataimakiyar shugabar kungiyar taimakon marayu. Mai kare hakkin yara da mata ta ɗauki wannan niyya ne tun tana da shekaru goma sha biyu bayan da ta samu diplomar BPC. Bayan na samu BPC an so a bada ni aure a shekara goma sha biyu. Na yi sa'a an shigar mini hakan yasa na gane cewa ba ni kadai ba akwai waɗanda su ma sun sadu da irin waɗannan matsalolin sai dai su ba samu wanda zai shiga musu ne hakan shine hujjar da ya sa nan nemi kwace haƙƙin yara 'yan mata yasmina ta wakilci nijar a taron civil set da na ministocin ilimi da ci gaba na gset a birnin paris a watan juye na 2019 inda ta samu damar ganawa da shugaban faransa emmanuel macron rashida na daga cikin 'yan matan da mataimakiyar shugabar kungiyar taimakon marayu ta baiwa horo ta bayyana ra'ayinta kan kan yunkurin Yasmina. Yarinya ce mai kuzari da ƙoƙari wajen kare haƙƙin yara. Ta ta har France inda ta haɗin President Macron. Wannan babban sa'a ne a gare mu mu soran. Tunda za ta kai kukanmu a G7 tun zuwan ta wurin nan ta yi iya ƙoƙarinta domin ta gani an kare haƙƙin yara mata. Saboda wannan dalili ne ma Ilariya Carnevali ta asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa 'yan matan da suka ɗauki niyya irin ta Yasmina mai yiwuwa ne a sauya duniya. Ba da lokacinku da ƙoƙarinku kuma da iyawanku shi ke sa mu mu yarda da ku a wajen mu ku masu kokari ne kun kun nuna mana cewa ba sai da sihiri ba ake samu wani abu a duniya don haka ku ci gaba da kai horonku a cikin ƙauyuna wajen canza ra'ayin iya mata hakika mafalkin gwarzuwa yasmina shine na ganin dukkan 'yan matan nijar sun je makaranta A nawa ra'ayin rishin sa iya mata makaranta yana haifar da babban rishin samun ma'aikata masu yawa a cikin duniya zakaran duniya na taekwondo dan shugaban Nijar Abdulrazak Alfaga na cewa ‘yan mata kada ku ji tsoron yin kokowa domin mai da mahalkinku gaskiya. Fasarar na shi na kenan. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa shiki. a cikin wasan kwallon kwando gasar kafin fara wasannin olympic wacce angola senegal da tunisia ya kamata su shiga za ta iya kasancewa daga 22 ga watan juni zuwa 4 ga watan juli na shekarar 2021 A faɗar shafin yanar gizon ƙungiyar wasan kwallon kwando na duniya ga mata, pro Basket na shekara ta 2020 zai gudana ne daga 17 zuwa 26 ga watan Septambar. kasar Najeriya za ta wakilci Afirka a gasar wasannin Olympic na shekara ta 2021. nan muka zo karshen shirin namu na matasa za ku iya sake sauraron shi a lambar uku biyu biyar tare da airtel ba tare da kumbiya ko da labar.